ce amalina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake hada mu cikin wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba yi a cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan tsira da aminci su tabbata ga manzanmu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam tare da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka muna ƙara godewa allah ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yini na ashirin ga watan ramadan hijira 1438 sha Allah za mu ci gaba da wannan karatu daga inda muka kwana yau in Allah yadda za mu fara wato za mu tashi daga suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ramar suna

a garin madina bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗauke da ayoyi 38 wannan sura wannan sura tana da sunaye guda biyu daga cikin sunayen suratu muhammad kamar yadda muka faɗa Abinda ya sa ake ce mata suratu muhammad saboda ambatan sunan manzanmu mu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sura wa inda Allah ta'ala yake cewa wa amanu bima nuzila ala muhammad hakan nan ana ce mata suratul qital wannan shine sunan shi sunanta na biyu wato suratul qital ma'ana surar yaƙi domin abinda wannan surar take karantarwa tana kwadaitar da yin jihadi fi sabilillah da takwabi domin ɗaukaka addinin Allah domin kare addinin Allah daga duk wanda yake son ya ainihin tunkarar wannan addini saboda haka ana cewa wannan sura suratul qital wato surar yaki Allah subhanahu wata'ala yi bayanin da farko ya kwadaitar da yin jihadi fi sabilillah a cikin wannan sura kuma ya yi umarni da yin haka kuma ya bayyana waɗansu hukunce waɗansu dokoki na wato yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan surar da cewa bismillahir rahmanir rahim alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'mala alladhina kafaru waɗanda suka kafarta ma'ana suka kafirce da ayoyin Allah suka kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallam wasaddu an sabilillah kuma suka kange mutane daga tafarkin Allah suka hana su shigan addinin Allah da ɗabi'unsu ko kuma da bakunansu waɗannan kafirai masu taushe hanyar Allah a balla a'malahum Allah ya ɓatar da ayyukansu wannan ita ce aya ta farko a wannan sura kuma wannan aya allah subhanahu wa ta'ala yana mai bayyana mana a wato